sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata sha biyu ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai. Ana sa ran majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta kada ƙuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence amma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su ta cire Trump daga ofis. Jami'an Indonesia sun yi nasarar gano ɗaya daga cikin na'urar na naɗar bayanai daga jirgin Sirgiyawa Air wanda ya faɗa tekun jaba ƙarshen mako. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa yin allurar rigakafin coronavirus ba za ta ba da kariya ga wani rukunin jama'a za su gina garkuwa daga kamuwa da cutar ba a wannan shekarar To madalla, to a Najeriya gwamnatin kasar ta yi watsi da batun komawar ɗalibai makaranta a ranar 18 ga watan Janairu. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda jami'in adawa suka buƙaci a soke sakamakon zaben yankunan da suke zargi an yi satar zaɓe a yayin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2020. Sannan za ku ji rahotanni daga jihar Nejan Najeriya na cewa har yanzu yanzu mahara na ci gaba da addabar wasu yankunan jihar duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ana sa ran Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta kada ƙuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire Trump daga ofis. Matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sawoyi 24 ga Pence ya ba da amsa. Shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da ƙasarmu da kuma jama'ar Amurka, kuma dole ne a tsige shi daga ofis nan take. kakakin majalisa nancy pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya litinin babu ko ɗaya daga cikin pence ko wani ɗan majalisar zartarwa da ya nuna alamar goyon baya a fili ga irin wannan mataki da ya shafi sashi na 25 na kundin tsarin mulkin amurka da ake kira 25th amendment da ya ba wa mataimakin shugaban kasa da mafiya rinjaye na majalisar zartarwa sa ayyana shugaban kasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan ofishinsa ba. jami'an indonesia sun yi nasarar gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin sirjiyawa air wanda ya fada tekun jaba karshen mako mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau talata na'urar ɗaukan magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta jakarta mai magana da yawun fajar tiri ruhadi ya shaida wa kamfanin dillancin yada labarai na reuters hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karen gudu ba a dai ba da wani bayani nan take ba ko na'urar naɗar bayanan jirgin ce ko na'urar naɗan magana aka gano ba ministan sufuri budi karya sumadi da wasu jami'ai za su gabatar da taron manema labarai yau talata jirgin kira boeing 737-500 dauke da mutane 62 a ciki ya fada tekun jaba a ranar asabar minti hudu bayan ya tashi sama daga filin jirgin sama na jakarta Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa yin allurar rigakafin coronavirus ba za ta ba da kariya ga wani rukunin jama'a da za su gina garkuwa daga kamuwa da cutar ba a wannan shekarar. Babbar Masanyar kimiyya ta WHO Dr. Sumiya Suminatan ta faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa yana ɗaukar lokaci kafin a samar da kuma yin allurar yadda ya kamata don kawo ƙarshen yaduwar COVID-19. Dr. Swaminathan ta kara jaddada buƙatar ƙasashe su ci gaba da lura da ƙoƙarin da ake yi na saka takunkumi da ba da tazara da kuma wanke hannu. A wani labari makamancin wannan kamfanin Moderna ya ce, allurar rigakafin COVID-19 ya kamata ta ba da kariya ta akalla shekara guda. A cewar kamfanin dillancin yada labarai na Reuters, kamfanin ya bayyana haka ne a wajen wani taron shekara na JP Morgan Healthcare Conference a ranar Litinin, inda ya ce yana da yakinin fasahar RNA da ta yi amfani da shi ya dace sosai da allurar ga sabon nau'in coronavirus wanda aka samu bullarsa a wasu ƙasashe. nan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amai ta lashe kan ranar takwas ga watan Janairu da ta saka na komawar ɗaliban ƙasar makaranta wanda saura ƙasa da mako ɗaya a kai ranar. Lamarin da gwamnatin ta danganta da ƙaruwa a adadin masu ɗauki da cutar coronavirus a ƙasar tana mai cewa za a ƙara yin nazari kan batun kafin sake tsaida rana don tsare lafiyar ɗaliban. Wakiliyar muryar Amurka Halima abdulrahuf ta aiko mana da wannan rahoton. batun sake nazari akan rana ta daban banda na 18 ga watan janairu da muke ciki na komawar ɗaliban makaranta na kunshe ne a jawabin da ministan ilimi malam adamu adamu ya gabatar a yayin zantawa da manema labarai a taron gwamnatin kota kwana a yaƙi da annobar corona virus a najeriya yana mai cewa tun farko gwamnati ta saka ranar takwas ne domin duba yiwuwar buɗe makarantun tare da yin nazari kuma suna kan gudanar da nazari da duba yanayin da abubuwa ke tafi tsakanin al'umma january 18 we are reviewing it. We are going to review it. When we decided on that date, it was just a target towards which we were working. And of course, we are keeping it in view and looking at what is happening in the society. Shi shugaban kungiyar malaman jami'o'in Najeriya, Farfesa Biodun Ogunyemi, ya ce duk da cewa a shirye suke su koma koyarwa tare da ƙara himma wajen gudanar da aikin su, kungiyar ta amince da ranar komawa ta sha takwas ga watan Janairun ba bisa dalilan fargaba akan lafiyar mambobinta da ma ɗalibai yana mai cewa kamata gwamnati ta yi nazari hankali kan yanayin da makarantun ke ciki na batun bin ka'idojin kare lafiya da tagen daya kan cutar corona kuma duk bata ga gwamnati da hukumomin jami'o'in kasar sun yi aikin da ya kamata ba. In as much as we are ready to go back, we have told government we are ready to even put extra efforts to get things going. But it appears what we have been talking about since um, about the middle of last year that government was not doing enough to address the two emergencies that we had. We have not seen government and university authorities taking concrete steps to assess the level of safety for our members and of course for our students. Da muka tuntubi malaman jami'oi kan batun komawa aiki Dr. Faruk bidu Faruk ya alakanta kwan gaba kwan baya na gwamnati kan ranar komawa makaranta da rashin gudanar da bincike mai zurfi. Rashin iya sanin yadda wannan cuta take da binciken mu da bamu iya yayi zurfi ba shine yasa za a ga gwamnati tana kwan gaba kwan baya yau ta ce za ta iya buɗe makaranta gobe ita ma ta kalli wasu kasashen musamman na turai sun shiga yanayin da suna ma rufe ƙasa ta ga cewa babban hatsari ne a buɗe wannan makarantu kamar mu malaman jami'a mu yanda muke magani har yanzu tunda an yi wata tara ba aiki an ce a dawo aikin amma kuma babu wani tsari da aka fito mana da shi na yanda za a kawo garkuwa ko rigakafi a cikin wannan yanayi na wannan cuta ban ga yanda za a iya raba ɗalibai da yawan da suke da shi ba a ɗakin da ake iya sa aiki gidan aka dan a karantar da ɗalibai ɗari da sittin ko da hamsin sai ki ga ɗari biyar a ciki kuma su kansu malaman da komai a cakuɗe yake malamin malamin jami'a a bangaren tsangayar koyar da nazarin sha'anin mulki Dr. Said Dukawa ya bayyana nasa fahimta. To na farko dai wallahi ba ma jin daɗi amma fi kowa Allah Allah mu koma bakin aikin mu mu ci gaba da tattauna da ɗaliban mu mu yaye waɗanda lokacin yayi wasu yi ko ma ɗauki sabi da suke ta jira mu ɗauke su amma ba mu da yadda zamu a wannan halin mawuyaci guda biyu idan suka ce lallai corona tana nan kuma suna ganin kaifinta ba zai bari a buɗe makarantu ba ba yadda za mu haka kuma idan gwamnatin tarayya tana ganin ba ta da kuɗin da za ta biya ta sauke alkawarin da ta yi wa ƙungiya to nan ma wani abu ne da ya fi ƙarfin malaman jami'a to kin ga tun da i magana da sunan ƙungiya shi ke na wannan magana tana nan baya ga ayyana batun sake nazari kan ranar komawa makaranta gwamnatin ƙasar D ta ce daga yau ma'aikatar ilimi za ta fara sabon nazari kan ranar da ya kamata a koma karatu halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya ma'adalla an gaishe ki Halima Abdulrauf. To a jamhuriyar Nijar jami'an adawa sun bukaci a soke sakamakon zaben yankunan da suke zargin an yi satar zaɓe a yayin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2020. Suna cewa akwai bukatar girke sojoji a rumfunan zaɓe a yayin gudanar da zagaye na biyu da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu don kaucewa faruwar matsalolin da aka samu a baya to sai dai masu mulki na cewa ƙorafi ne irin na wanda bai ci zaɓe ba wakilin murya amurka a yamai sule mumini barma ya aiko mana da ƙarin bayani Zauren Palodi Vennafiye kenan a yammacin jiya Litinin inda jam'iyyun kawancen hamayya na CAP 21 suka gudanar da gangami da nufin bayyana matsayinsu a hukunce game da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. a sanarwar da suka fitar waɗannan jam'iyyu sun yi watsi da sakamakon wasu yankunan da suka ce an tafka magudi waɗanda suka haɗa da wasu da'irorin jihar tawa da arewacin jihohin maraɗi, zandayar da difa mamman sani adamu shine kakakinsu sun yi amfani da da na samun takardu na zaɓe suka je suka sauya sakamako suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako suka canza suka kai ma daidai abun da suke so suka kai ma eh, hukumomi na sani. Sai dai jam'iyyar PNDS tarayya wacce ake zargi da aikata waɗannan abubuwa na cewa babu kamshin gaskiya akan cuwacuwar da 'yan adawa ke korafin an aikata kamar yadda za a ji daga wani kakakinta asumana muhammadu yan sosote civil na kasar niger wanda suka bi abu sau da kafa sun ce an yi zaɓuɓɓukan na cikin kwanci hankali da kyau ƙungiyoyi na duniya kamar cdao kamar inu african har da onima sun ce zaɓuɓɓukan na an yi su da kyau cikin kwanci hankali to in mutum sha kayi ai dole ce an yi mai kara an yi mai itace dama shi rago kullu haka yake jam'iyyun kawancan kafin venta sun buƙaci a sake shirya zaɓe a wuraren da aka murɗa sakamako ko arin gizon ƙurƙu a cewar su girke sojoji a runhunan zaɓe ita ce hanya mafi a'ala wajen kauce faruwar abubuwan da suka wakana a zagayen farko na farko dai a soke sakamako duka inda aka yi amfani da makamai inda aka yi barazana ga mutane inda aka haɗu mutane inda aka ɓata ya akwatin kudin na biyu tun da abin ya kai hada amfani da bindigogi to a kawo sojoji na kasa wanda nauyin su ne su kare lafiyar al'umma to a kawo su su kare lafiyar yunkurin jin ta bakin hukumar zaɓe a kan wannan bukata bai yi nasara ba domin a daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoto shugabanninta na gudanar da wani taron gaugawa wannan ya sa na sake neman jin matsayin jam'iyyar tafi nds tarayya inda suka yi kuskure ya kamata su haɗa muna wace bataliya suke son a kai jandarma da su da soja minista ministar guda suke kuma aiki guda suke ko an sake zaɓe a can za su sha kayi yadda suka sha jiya a ce cikin ɗan takara talatin ɗan takara guda ya kori duka ashirin da tara ya yi sata ba su da takwai. a ranar 21 ga watan fabrairun da ke tafa ne za a fafata a tsakanin ɗan takarar kawancen 'yan hamayya na kafin fenta'e wato tsohon shugaban ƙasa muhammad usman da ɗan takarar jam'iyyar pnds mai mulki tsohon ministan cikin gida bazum muhammad da ke samun goyon bayan kawancen coalition Constitution Bazoum 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka sule da Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad da karashen labaran duniya. Kin Malaysia ya ayyana dokar ta ɓace a matsayin wani bangare na kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus. Masarautar ta ba da sanarwar yau talata cewa sarki sultan abdullah sultan ahmad sha ya ba da umarnin dokar bayan da ya gana da prime minister muhyiddin yasin a watan oktoba bara sarki abdullah ya ki amincewa da bukatar prime minister muhyiddin ta bayar da makamancin wannan umarni saboda annobar covid-19 wannan doka ta gaggawa ta dakatar da majalisa har zuwa ɗaya ga watan agusta kuma ta ba wa gwamnatin prime minister cikakken iko don yin dokoki a cikin wani jawabi da ya ta talabijin muhyiddin ya yi kokarin tabbatar wa ƙasar cewa dokar ta bacin ba wai juyin mulkin soja ba ne kuma ba za a saka dokar hana fita ba a wannan lokacin a yau talata shugaba donald trump zai je garin alama da ke kudancin jihar texas kusa da iyaka amurka da mexico inda ake sa ran ya yi amfani da ɗaya daga cikin kwanakinsa na ƙarshe a ofis don ya nuna kokarin da gwamnatinsa ta yi na hana bakin haure shiga amurka ba bisa ka'ida ba wannan ne karan farko da shugaban zai fito bainar jama'a tun ranar laraba da ta gabata lokacin da ya faɗa a cikin wani jawabi ga magoya bayansa cewa an sace zaben shugaban ƙasa kuma ya buƙace su da su yi gwagwarmaya kafin su koza kai zuwa gidan majalisar dokokin amurka ziyarar ta trump zuwa jihar texas kuma na zuwa ne yayin da 'yan democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka suke ci gaba da yunkurin tsige shi daga ofis magana shige da fice ta kasance babban abin da trump ya mai da hankali a yakin neman zaben 2016 tare da yawan kira da yake yi na gina katanga akan iyakar amurka da mexico. Ahmed Baballe. To rahotanni daga jihar Nejan Najeriya na cewa har yanzu mahara na ci gaba da addabar wasu yankunan jihar duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Ko a makon jiya gwamnan jihar Abubakar Bello ya gana da shugaba Muhammadu Buhari dangane da yadda za a shawo kan matsalar tsaron jihar. Ga kaɗan daga cikin rahoto na musamman da za ku saurara a shirin mu na dare wanda wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana dangane da matsalar tsaro a jihar ta Neja. A yanzu haka dai al'ummar jihar Niger da ke tarayyar Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar tsaro da ta'addabi jihar duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomin jihar suka ce suna yi na yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu da makisan jama'a babu gaira babu dalili. A yanzu dai lamarin ya bazu kusan kowane bangare na jihar Niger. A saɓanin baya da lamarin ya fi ta'azzara a ƙananan hukumomin rafi da shiroro. Wani al'amari dai ya sa ɗan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Abubakar Umar da ake yi ma lakabi da Abule mai wakiltar ƙaramar hukumar Mashegu garzayowa ofishinmu da ke Mina domin gabatar da wasu bayanai da ke nuna gazawar wasu shugabanni a jihar wajen ɗaukar mataki kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Uh, kamar satin da ya gabata ranar talata washe gari laraba mun waye gari da gawaki na mutum bakwai da wa'annan bandit in suka kashi mm. wannan satin abin da kuma sake faruwa da mu kenan mun waye gari shekaran jiya alhamis mm. da gawaki na mutum biyu an ga ɗayan ba ga ɗaya ba mm. sun kashe mana ɗan banga ɗaya a sahora mai sun kashe mutum ɗaya a mazakuka wanda ba a ga gawansa ba sai jiya aka samu aka ga gawan sa gawan nasa ko da aka ji an cima gawan ma ba ta dauko maganin gaskiya matsalan tsaro a karamar hukumar mashegu sai addu'a da kuma mu shugabanni mm. nauyi ya tattara gare mu mu dauki matakin da ya kamata mm. mun samu duk wani wanda ke da ruwa da tsaki mu same shi akan wannan matsalan mu kai kokin mu akai na farko zan ce ma na samu SSG akan wannan matsalan ma'ana SSG sakatare ne na gwamnati na jiha ma'ana alhamdulillah sakataren gwamnatin jiha ya fito karamar hukumar mu shehu hmm. duba da haka sai ce ah idan ko wannan matsalar na damu mu ina ga shi ne farko da kamata in je in fara samu akan wannan matsala sakataren jiha mm. Shi ne chairman kwamiti on security mm. ma'ana shi ne shugaba na gefe abin da shafi tsaro tsaro so na same shi da wannan bayanan abubuwan da ke faruwa da yake kamar da na faɗa maka cewa ya fito wurin ne shi ma mm. duk abin da na je masa da shi babu abin da bai sani ba amma still na kai masa abun da ke faruwa da irin complaining da nake samu da irin koke-koke da dama da na samu mm. da kuma wasu gudunmuwa da al'umman da ke zaune wurin suka ba su cewa idan aka bi su za a ce karshen wannan abun ko za a samu sauƙin wannan abu. So duba da haka na dan ba da lokaci bayan na kai masa wannan abun mm. da duban cewa abun zai zo ya baya wannan mm. matsalar da ake fuskanta za ta zo ta baya. Amma a karshe ma abubuwan nan ci gaba suke yi. Honorable Abubakar Umar mai wakiltar karamar hukumar Mashegu kenan a cikin rahoto na musamman da Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana kan matsalar tsaro a jihar Neja wanda za ku ji cikakken rahoton a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu da kuma abinda sakataren gwamnatin jihar neja Alhaji Ahmed Ibrahim mata ne yake cewa yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya duk wada shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. Amma ka ce kun kalubalanci wannan tsari da ya mai da sha'anin noman nomanta uh, saniyar ware. Kun tuntuɓi hukumomi bayan kun gano wannan abin ka ce siyasa ce kuma sannan me suka ce da ku? Hakika ne mun tuntuɓi hukumomi kuma mun nuna musu abin nan uh, mai yiwuwa ne noma alkama mai yiwuwa ne a ƙasar nan kuma za a iya samar da alkamar da ake bukata a ƙasar nan domin an yi abubuwa iri iri iri daban-daban to amma duk da haka ba mu gauna ba a ƙasa ba domin duk irin taimakon da gwamnati take badawa noman alkama baya a samun wannan bukatun baya zuwa ga harkar noman alkama a ƙasar nan sannan kuma kamar yadda na gaya maka su kansu central bank din wato da suke bada bashin dama inda zan kai kenan in ce to ai bankin kasa su aka dora alakin raba waɗannan kuɗaɗe ko kuma ma kayan aikin noma eh su kansu wato central bank of nigeria din a farkon hankalin su gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi sai daga baya ne aka wayo alkamar yanzu haka zancen da nake maka bana mun tura mutane 287 har da 'yan wasu ɗaruruwa aka na manoma da suka yi niyya za su yi noma alkama a bana amma a zancen da nake maka a yanzu abin da kawai mu aka turo mana aka ce an sa hali mana mai noman alkama da su mutum dubu da biyar da wani abu ne su sauran me dalilin da ya ba dauke su ba ba su cancanta ba ne ko an samu matsalar suna ne kun yi bibiya mun yi bibiya kullum ma muna bibiya me gano abin da muka gano kan cewa dai kawai ana wai cewa an noma alkama a kasan nan ba a samun wato sakamako mai kyau in sun ba da bashi ba lallai a iya biya ba to menene dalilin da ya sa muna da ma'aikatar da aka ajiye ta don binciken noma alkama ba za a bata kuɗi ta samar da irin alkama da zai ba manomi daga tan hudu tan biyar tan shida zuwa tan bakwai ba amma a can baya ka ce kun yi ma giredin din ita wannan alkama kun tabbatar cewa za ta yi burodi za ta yi komai ta alkaman najeriya ba su gamsu ba ne kenan sun gamsu amma saboda na gaya maka siyasar da take cikin shine idan aka har aka yadda suka ce sun gamsu da wannan din kuma suka sa furashi mai kyau na sayan alkama na daga hannu manoma za a iya noma alkama da za a ci da kasa su kuma saboda siyasa tasu kan cewar ina za su kai kasuwar su tasu alkama su noma daga amerika najeriya tana cikin nan gaya ba kasar da ta zama dumping ground na shigo da alkama a kasar nan to amma wai laifin amerika ne ko kuma laifin gwamnatin najeriya a nan ka duba ba ba za ka ce laifin amerika ba ne amerika ba ta da laifi ba kasuwa take noma manomanta ba mu me yasa ba za mu dage mu noma mana gon kawo mu kasuwa ba ko bari ga maka wani abu zai baka sha'awa idan ka dauki cost of production wato kuɗin da ake kashewa a noma hectare ɗaya ta alkama a amerika ya na najeriya tsada amma me yasa suke sayar da arha saboda gwamnatin ce take ba su subsidy wato take ba su wani tallafi domin su samu sai da alkamar su zo mana da arha shi yasa zamu ci ai kullun ta America ta fita mu arha ta mu tsada gare ta banda rashin kyau banda waye da su kaga duk wannan siyasa ce wato kudin da ake kashewa a noma hekta guda misali ya a America ya dara na Najeriya ne sawa kusa ba ya dara na Najeriya domin namu idan muka ɗauki namu kace naira dubu ɗari uku misali ba wanda bai kai haka ba dubu ɗari biyu da saba'in ne ko wani abu idan ka ɗauki shi ka fassara dalar amerika da abin da muka noma a nan da da suke nomawa a can ta haura naira dubu ɗari hudu amma kuma sai ta zo a najeriya akan dubu shida dubu bakwai dubu takwas buhu wanda ko mu namu anan za ta tafi dubu goma sha biyar dubu goma sha shida. amma najeriya nan fata rufe boda ta hana shigo da shinkafa domin a bunƙasa noman shinkafar daga kasashen waje misali ku ba ku an karar da gwamnati ba ne kan bukatar a ɗau mataki irin wannan domin watakila kuma ku taso ku tsaya da kafafunku. mun yi wannan la'akarin amma sai muka ga in za mu yi magana ta gaskiya bai kamata mu yanzu mu ce a rufe boda ta shigo da alkama ba domin har yanzu ba a bamu dama da duk kayan aikin da za mu noma alkama da za ci da ƙasar nan ba. Yanzu ko me kalubalen? Babban kalubalen noman alkama a ƙasar nan shi ne na farko gwamnati ta fito ta tsaya kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka tsaya noma idan manomi ya yi noma ya samu asara akwai abin da ake cewa garanti minimum price wato wani farashi da gwamnati za ta kayyade domin manomin nan kada ya yi asara mai yawa na ɗaya kenan na biyu a shigo da injina noma alkama alkama ba kamar shinkafa ba ce ita cashe ta har yanzu ba mu ci gaba a kasar nan akan cashe ta ba tana buƙatar inji wajen cashewa a yanzu zancen da nake maka ko a banan nan in muka noma alkama wasu wurin sai ka samu karti sun ɗauki sanda suna dukanta wane yake jawo manomi asara wata ta fashe wata ta yi tsalle ta tarwatsa cikin gona ba za a yi kwashe ta ba to inda gaske za a yi noman alkama shi noman rani ai abu ne da yake buƙatar injina don a yi shi a samar da abin da ake cewa water conservation wato yadda za a tattalin ruwa alkinta a samar da injina ne saukin yin shuka a samar da injina wajen saukin yin yanka a samar da injina wajen saukin cashe ta a dura abu wadi waɗannan abubuwan ba da su babu su babu su na tabbatar maka da wannan kuma gwamnatin tarayya ta taɓa bamu wani tallafi akan wannan ba mu ne ma a kungiyance muke ƙalubalanta su gidan fulawan da sauransu shine bara can suka bamu inji guda hamsin na casar shinkafa su ma da suka tashi bamu injin sai suka bamu wanda sai tantance za ta juya injin ya yi aiki kasalin kasar nan da ake ciki manoman su talakawa yake da kudin sayan tantan da zai juya injin akwai kalubale sai mun je mun nemo tantan mun ba manoman nan sun noma sun juya injin nan sun cashe wanda ko muna da kamfaninnika da suke sarrafa injina suke kera injina a kasar nan wanda ko su aka samu aka so irin wannan injina aka ba manoma an rage musu radadi Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Lelis Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da Muhammad Baballe. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. Sakon farko ya fito ne daga Ali Muhammad Dan Fulani mara dawa jihar Zamfara wanda ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika muna yabo tare da jinjinawa rundunar sojin Najeriya ganin irin yadda suke tsaurara kaiwa 'yan bindiga farmaki a dazukan jihar Zamfara. hakika hakan abun a yaba ne don haka muna kira ga gwamna bello matawalle na zamfara ya kamata ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen ba su isassun kayan aiki a ɗaya ɓangaren mu talakawa za mu ci gaba da taya su addu'a samun nasara a yaushe sai kuma sakon muhammad daga jihar bauchi a karamar hukumar katagum wanda ya ce batun ilimi dai a mu najeriya ya shiga cikin wani mawuyacin hali musamman ganin yadda yanzu ma aka shiga cikin halin rashin tabbas a kan kumawa makarantu allah dai kama da mafita sai kuma sakon mahmud saliu kauran namo da zamfara wanda ya ce ina kira ga 'yan adawar jamhuriyar niger da su mai da hankali wajen kulla kawance mafi karfi da za su fuskanci zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a watan fabrairu maimakon yin kiran da suke yi na a soke da kuma gudanar da sabbin zaɓuka a waɗansu yankunan ƙasar domin su sani idan suka tsaya kallon ruwa to tabbas kwado zai musu kafa assalamu alaikum hausa maganar gaskiya mu talakawan najeriya mun gaji da tafiyar hawainiya da gwamnatin shugaba buhari take mana saboda duk abin da ta ɗauka rimi-rimi kamar da gaske sai dai ka ji shiru to don haka ya kamata shugaba ka canja salon tafiyar gwamnatin ka. sako daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe assalamu alaikum biyoyi hausa a yau muna son ku faɗawa wa jam'iyyun adawar jamhuriyar nijar cewa idan suna buƙatar karɓar mulki daga jam'iyyar mai mulkin ƙasar ya zama wajibi su haɗa kansu wuri ɗaya kamun zuwa zagaye na biyu kuma na ƙarshe na babban zaben ƙasar da ke tafi sako daga ali usman taka lafiya da sani mai langilange da mudassir sani illalar yari to madalla a gaida mahmud lalo yanzu sai labarai a takaice ana sa ran majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat za ta kada kuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa mike pence da kuma mambobin majalisar zartawar shugaba donald trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su su cire trump daga ofis matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin da hudu ga pence ya ba da amsa shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da kasarmu da kuma jama'ar amurka kuma dole ne a tsige shi daga ofis nan take kakakin majalisa nancy pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya litinin jami'an indonesia sun yi nasarar gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin sirjiyawa air wanda ya faɗa tekun jaba karshen mako mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau talata na'urar ɗaukan magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta jakarta mai magana da yawun fajar tiri ruhadi ya shaidawa kamfanin dillancin yada labarai na reuters To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Da ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai editan mu na yau Mahmud Lalo da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ne ke taku Binta Esiru muke muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu yau da gobe.